da ado ne ba bayyanar da tsaraici ba ko kaninta da suke ciki daya laifi ne ta zo tana ba da mama ma ɗanta ya tsaya yana kallon mamanta duk duniya banda waɗannan da Allah ya faɗa a suratun nur haramun ne wata mata ta yi ado ta yi kwalliya ka je ka kalli kwalliyanta to idan ta yi kwalliyan ta tsaya za ta yi actin ina da yake maramana yana kallonta shi yana cikin wannan aya? shi darekta na cikin wannan aya? shi actor da za su yi abun nan tare da shi yana cikin aya? tofa wannan lamarin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a karan farko shak ahmad tijjani gurumtum ya fito ya tona wani asiri wanda ya kamata 'yan kaniwu su ɗauka kuma ya kamata a ce duk wani namiji a masana'antar kaniwood musamman manya-manyan nan ya kamata su kula da wannan haƙƙin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wanda a yanzu haka bai kamata a ce duk wani namiji ya kalli tsiraicin wata macen ba da kuma al'aurarta kamar yadda a yanzu haka idan ba za ka manta ba ka san cewa musulunci ya gaya mana ita mace dukkanta al'aura ce banda fuskarta banda tafin hannunta banda kafafunta amma dukanta al'aura ce kamar yadda a yanzu haka kuma shakamar ahmad tijjani kuramtum ya fito ya bayyana wasu al'amura a dangane da 'yan masana'antar kaniwood duba da irin yadda suke fitowa su ringa kallon tsiraicin mace da kuma al'aurarta duba da irin yadda zaka ga cewa suna fitowa a waƙoƙin fina-finai babu hijabi a jikinsu babu wasu kayan arziki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 sannan ka danna ƙararra domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode, ga cikakken bidiyon ka kalla. Bayyanar da ado ne ba bayyanar da tsiraici ba. Ko ƙaninta da suke ciki ɗaya laifi ne ta zo tana ba da mama ma ɗanta ya tsaya yana kallon mamanta. Don mamanta tsiraici ne. nan ana magana normal kwalliya ta yi ado ta yi kwalliyanta to wannan su ne ake kirga wadda ya halatta su ga wannan kwalliyanta ma ni muna fahimta saboda ka babu dama wata mata ta shiga kayan tsiraici ko a gidan mijinta ne ta dame jikinta tana yawo a tsakanin yaran gida ko 'ya'yan mijinta ne haramun ne su ga tsiraicinta adonta ta yi kwalliya ta yi shafe-shafenta ta yi adonta wannan an halatta ma waɗannan da muke kirgawa jama'a muna fahimta ikwanihinna ko yayunta ko kannanta waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya au bani ikawanihinna babu laifi ƴaƴan yayunta su ga adonta au bani akawatihinna ko ƴaƴan yayunta mata ko kannanta au nisa'ihinna ko mata ƴan uwanta su ga adonta au ma malakat aymanuhunna ko in tana da bayi bayinta su ga adonta Allah ya ce babu laifi awi ina gairi ulil irbati minar rijali ko kuma irin marasa lafiyan nan wadda su ba su da sha'awan mata awi tiflil ladhina lam yasharu ala auratin nisa ko kananan yara wadda hankalinsu su ba su san ma menene al'aura ko kuma sha'awa ba Allah ce waɗannan kaɗai ya halatta wata mace ta yi ado su gani akwai darakta a su ai da yawansu kafin ta ma fara aktin sai an zo an mata kwalliya shi fa wadda zai mata kwalliyan wani ma namiji ne yake mata to shi wadda zai mata wannan kwalliya din ko mijinta ne ya kira shi ya mata kwalliya sabon Allah ne ya mata ko ubanta ne ya kira shi ya ce ka zo ka ma yata haramun ne kai balle yar wani da ba dangin iya ba na ba yanzu wannan masharri ne jama'a mun fahimta duk duniya banda waɗannan da Allah ya faɗa a suratun nur haramun ne wata mata ta yi ado ta yi kwalliya ka je ka kalli kwalliyanta to idan ta yi kwalliyan ta tsaya za ta yi aktin ina da yake maramana yana kallonta to mai sauraro kamar yadda a yanzu ka kalli wannan bidiyon na san kaji irin korafin da shek Ahmad Tijjani Gurumtum ya fito yi akan wannan lamarin duba da irin abubuwan da yake faruwa a masana'antar haka zalika a yanzu haka wasu da yawa su ma suna ganin cewa ya kamata 'yan kaniwa su ringa ɗaukan gyara duba da irin abubuwan da suke aikatawa wanda bai dace ba kamar yadda a yanzu haka za mu ce kai me za ka iya cewa akan wannan lamarin da kuma wannan wa'azin da malam ya yi wa 'yan masana'antar kaniwa ɗin muna so mu jira yinka a ƙasan wannan bidiyon duba da irin abin da yake faruwa to mai sauraro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 takan ne za mu san labaran da muke kawo muku suna matuƙar burge ku sosai matuƙa mun gode